'Yan uwa da abokan arzikin marigayi lauya Yahaya Mahmud kenan ke ci gaba da karɓar gaisuwa a addu'o'in uku a litinin nan a gidan marigayin da ke garin Kaduna. Shi dai lauya Yahaya Mahmud wanda aka haife shi a garin Kaciyan jihar Kaduna ranar 8 ga watan Maris 1952 ya yi karatun sakandaren shi ne a kwalejin Alhuda-Huda da ke Zaria sannan ya yi diploma da digiri akan karatun lauya dukkan so a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. kana daga bisani a 1978 ya je makarantar koyon aikin lauya da ke Ikko da kuma jami'ar Oxford da ke Ingila a 1981. Lauya Yaya Mahmud ya fara aiki ne a matsayin babban akawun ofishin gwamna a jihar Kaduna a 1970. Bayan shekaru uku kuma ya zama rijistara a babban kotun jihar Kaduna. sannan ya zama babban alkali a 1979 kafin daga bisani a 1990 ya buɗe cibiyar aikin lauya ta shi. Abdulra'ub Atiku lauya ne da ya aiki na tsawon zamani da marigayi Yahaya Mahmud kuma da shi ne marigayin ya magana ta ƙarshe a duniya. Ni ne na ƙarshe wanda ya magana da. Saboda na dawo daga Abuja na shiga ofis ɗin shi saboda in sanar da shi cewa na dawo da na shiga ya ce mun to dama yana jirana, akwai foma sanato alimadu sharif ya ba shi aiki so yana son don Allah in je in yi draft ɗin aikin yanda in ne draft ɗin aikin zan kawo mishi ya vetting in yi vetting mu tura ya ban newspaper kuma ya ce duk in haɗa in yi draft da na karɓi email ɗin guda biyu da newspaper ɗin na koma office ina na zo na zan yi aikin sai na ce ah subhanallah ai ya ban aiki ne ba ma tambaye shi da wa da wa ya za mu rubuta ma wasikan ba da na dawo in tambaye shi su waye sunayen mutanen da na samu a zan rubuta ma wasiƙa sai na samu yana kwance a ɗan tu sita ɗin shi fom ni sallama bai ansa ba sai na ci a yau bacci sai na fita na koma ofis na da na fita sallar asa san ce kai bari in ƙara komawa da ga ya tashi baccin sai na koma ofis ɗin shi sai na ga na same shi a yanda na same shi da na fara shiga a kwancen da na gama aikin da ya bani na ɗauko newspaper ɗin na koma ofis ɗin shi da zan shiga ofis din sai na haɗu da wani ma'aikacin mu isha sai na ce mishi kai ni na ga oga na bacci ya fi minti talatin yana bacci ko lafiya bari in je so da na shiga ne sallama bai ansa ba sai kawai ne na je towards him a oga ka tashi bai tashi ba sai na taɓa shi hannun shi na daman da na ba taɓawa kawai sai na ga ya soka ɗaya hannun na bakin shi so shi ma sai na sa hannu na taɓa sai na ga shi ma hannun ya soka to lokacin ne na girgiza shi na ɗan buge kirjin shi na ga ina babu sai kuma na lura bakin inda hannun yake ya yi fari dan majalisa ibrahim khalid soba ya yi aiki na shekaru da marigayi lauya yahaya mahmud kafin ya tsinduma cikin harkar siyasa wani abu ne wanda yake baka iya kwatantawa baka iya misalintawa saboda mun yi juyayen rasuwarsa abin ya taɓe mu ya dafa mu kuma al'amari in ya taho haka baka iya cewa komai sai dai ka bar mu ubangiji da yake shi ya yi mu gabaki ɗaya kuma dama mun san cewa ko ai duk wani mai rai mamaci ne malam abubakar balaraba yahaya mahmud ne babban kani ga marigayi lauya yahaya mahmud mutum ne dai mai harka mai sakin eh, fuska mai taushen rai mai martaba kowa da kowa kuma mai karimci idan dai ba a manta ba marigayi lauya Yahaya mahmud ya yi taron shi na bainar jama'a kusan na ƙarshe ne lokacin da kwamitin tattara ra'ayoyin al'umma game da taron ƙasa ya zo jihar kaduna mun ce ne amma ita wannan taro da za a kira su ya kamata su zauna su ce shi mani abin da ke faruwa yanzu ya yi in bai mana ba ana so a sake fasalin so su ne za su yanke hukuncin haka idan akwai wanda yake jin ya kamata a raba sai ya faɗa ya faɗi hujjin shi amma dai kai da ni mun sani cewa mun yaƙi har shekara uku don a zauna tare me kawo maganar rabo. marigayi yahaya muhammad ya rasu ya bar mata ɗaya da 'ya'ya biyar isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya.